ma ta zama da alif da lam na hau kamar alhassan au mujarada ko kuma ta zan mujaradatan anhuma wanda an ka tuɗe daga alif da lam na hau kama hassan kawai wa ala kullum ta at ne. to bisa ga kowane na kaddara wa in mun kaddara ta da alif da lam ko mun kaddara ta babu la ya halul ma'amul min ahwalin shi ma'amulin ta ba zai wahinta daga halin shidda ba kaga sha biyu tunda bisa ga kaddara biyu ko yana da shidda al'awwal na farko an ya kuna al-ma'amulu da al in ma dai ma'amulin zai zan shi ma shina da al ita ma tana da al ko ko shina da al ita ba ta ko tana da shi bai da ko duk ba su da shi ne ya kamanta ya zan suna da al yace na hau kamar al-hasanul wajahi ko hasanul ka ita suka bata da al'amma mamulin nada asami na biyu to nan na an ce duk uku yana halatta kana ce alhasanul wajahu alhasanul wajaha alhasanul wajah asami na biyu an ya kuna mudafan lima fi da al shigan wanda an ka raba da abin da al da al shi ma'amulin nasa bai da al amma an raka shi ga abin da hadda Allah na hau kamar alhassan wajahil abi kaga al'abi da an ka raka wajahu gare shi na ko ko hasan wajahil abi an fahimci bambanci yanzu can na farko al adda ah, hasan adda Ali da nan ko ba ta da ma'amulin bai da sai dai abin da an kara a ma'amulin gare shi ya adda kawai A الثالث na uku an ya kuna mu mubahan ta zama da an karaba ila lamirin mausuf zuwa ga lamirin wanda an ka sakanta da sifat kamar marartu bir rajulil waje wajhuhu na shuda ga mutum mai kyawun fuska kai kaga lamirin na shi mausuf wajhu rajulin hasanin wajhuhu sifat ba ta da alimin da lamirin to rabi na hudu an ya kuna shigan mu ba fa wanda an karaba ila mu lafin zuwa ga wanda an karaba ila lamirin mausul na hau kamar maratu bin rajuli alhasani waje gulami ko kuma ita su ba bata da al ka ce bi rajulin hasanin waje gulami alhamis na biyar an ya kuna shigan mujaradan wanda an ka tuɓe ne al daga al dunal ilaha amma ba da ilaha ba ita ilaha tana nan na hau kama alhassan waje fa abin rafa waje ga abu yana nan amma shi waje ko kuma yau hadda sifar ba ta nan hassan waje fa abin السادس نشد أن kunal المأمول ma'amulin shi zan muja mujaradan wanda an ka tuɗe min al daga alwal ilafata da rafawa babu al kuma babu raba. na hau kamar al alhasan wa jahan yanzu ita sifan na da al ko ko ita ba ta da hasan wa jahan kawai fa hadhihi isna ta ashara matsala wannan matsala goma sha biyu tun da shidda ne kuma kowace shidda cikin ta duni da inda sifa take da al da inda ba ta da والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل ma'amulin na shuhar ga kowane kai cikin matsalolin ga almaskura da an ka ambata in ma an yunfa akwai dama yi mai rama au yunsaba ko a mai nazba au yujarra ko a mai jarra fa ya ta hasala gina ne irin sittin wata lasu na sura sai sura talatin da shidda su hasala tun da sha biyu so uku wa a share da kauli ya yi nuni da cewa ce wala ta jarur biha ma'a an ila ahilihi suman wato kakka isman min alhala kakka jarranci sifa in tana da al sunan da shi bai da al to shina nuni na ila anna hadhihi al-masail laysa kullaha ala al-jawaz ba dukkan su kai halatta ba haka kenan akwai hudu da ba su halatta bal yamtani min ha arba'u masail matsaloli hudu sun hannu idan kana sifa in sifa ta zanda al in sun hada da an to hudu sun hadu hudun su ne ni yace al'ula na farko jarrul ma'amulin munafi jarran ma'amulin da an karaba ila lamirin mawsul kama al hasan wajhihi nan ba a jarra sai dai al hasan wajh ko wajh A sani ana biyu jarum ma'amu jarum ma'amu al-mulati wanda an karaba ila maku nika zuwa ga abinda an karaba ilan liri masu kama alhassan waje kulani a salisa ta uku jarum ma'amu jarum ma'amu al-mulati wanda an karaba ilan mujarraji zuwa ga mujarraji bai da al amma dunan illahabe tukun ilahabe ta akwai ta kama alhassan wajehi abin. الرابع تهدو جر المعمول جر المعمول المجرد وند أنك تودي من ال والعلاقة باب عندكم باب رابع نحو كما الحسن وجحيم كلامي كلامه معنى ما قال ولا تجرر بها كذا كي جرى بها أي دي الصفة المشبهة بإتا صفة مشبهة إذا كانت الصفة إن صفة تلزم معها عن تارد عن to kakka jaranci isman suna hala da ya yohinta min al daga al au hala ko ya yohinta min al ilafati daga ilafa lima fi da al ga abin da yake ba a raba shi da abin da adda al shi bai da al kuma ba a raba shi ga abin da adda ita ba wa zalika kalma masail al arba'i wannan kamar matsalolin can hudu da mun kawai ake wa ma lam yahlu min zalika amma abin da bai ta daga al da raba ba al din dai adda da shi na da raba ko raba dai adda da shi na da al to yanzu jaruhu ya jara na halatta kama ya juzu rabu kowa nazu kama yadda raba ta da nasu a ke halatta kama alhassanin wajen in ke in hanta ya aiki in ko an yi hikaya alhassanul wajen ka samu ka ce hassanul wajen ka samu ka ce alhassanul wajen la'ad yanzu wajen ku ba ta da al amma an raba ta ga abin da al da al shine al'abu وكما يجوز جار المعمول ونصبه كما يجوز جار المعمول بين النصب بين الرفع كي حالتا اذا كانت صفه انسها تزن دليل على على كل حال من هو الحال ان ذا تصب باك ده تو هو الحال على جار انا نصب انا رفع اما كان ده ال تو ذا تجاد بعد ان يجي وحين تدك ال كما رفع بعد ان ده ال اما ان ده باك ده ال باك ده رفع اذا ما تصب باك ده تو ايه كانت حصل وجهه hasan wajen ka zaranci wata ku gashi da al kuma ba a ratsa shi ga abin da an da al ba don mi don haddasa ga fatu da